محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى حدثنا مالك بن إسماعيل هذا قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم yace an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda amin bai gushe ba mu gushe ba cikin fassarar hadisin al-mas'uliyya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi bayan wannan hadisi shine ya kawo hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda amin. an karbo daga zaidu dan khalid daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abu huraira da zaidu dan khalid daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce idza zanatil amatu fajliduha in baiwa ku yanga tai zina aka ce ai mata bulala thumma idza zanat fajliduha sa'an in ta sake yin zina kuma ai mata bulala thumma idza zanat fajliduha sa'annan in ta sake yin zinan kuma a yi mata bulala fi thalithati aw ar-rabi'ati bi'uha walau bi basirin sa'an ya fada a cikin na uku ko na hudu in ta yi zina a tsaye mata da haddi in ta koma yi a tsaye mata da haddi in ta koma yi a tsaye mata da haddi sa'an nan ba ta da amfani kenan a je a sayar da ita ko da da dan zare dan zaren da ake kiso ne ko ko dan kitso, ma'ana a je a rabu da ita ko me za a karbo shi kenan ya ya fi zama da baiwa mazinaciya ina ga kai da kake da Allah ya karrama ka ya mutunta ka ya sa ka zamo da cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah bai hana ka ba ya baka dukiya ya baka lafiya ya baka kuma iyali kana da mace ɗaya ko biyu ko uku me kai ka kuma zuwa shiga zuwa club me kai ka zuwa wasa ne kai ka zuwa fasikanci ka je ka jawo ma kanka cuta sa'annan ka zo ka sa ma ƴan mutane ranar lahira me zaka faɗa ma Allah madawaci manzo Allah ce man mata ala shay'in isa alai duk abinda mutum ya mutu akai akai a za a ta da ranar lahira ka sani ran da zaka je da ran da zaka je wannan fasikanci ran nan ne ka za ta kare zaka yadda a wayi gari tun ka bari ko ranar tashin kiyama a tada kai karkashin tutar mazinata ai ba shi da kyau ko tunda Allah ya rufa maka asiri ya baka lafiya ga zaka yi yin aure shikenan sai a watsar da abin da yake haramun ne yana yana sababa masifa babu sa'annan sai imamul bukhari kuma yace wani babi haka dama haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine al-murabbi ke tarbiyyatar da al'umma ya faɗa maka ga yadda za yi ga mai gidanka yadda zai yi ga uwar gida yadda za ta yi ga hadimi ma yadda za a yi to shine yake manzo Allah yake jan hankalin mu in kana da hadimi ko yaron gida ko mai maka aiki ya kawo maka abinci yaya za a yi shine manzo Allah ya ja hankalin mutane ya tarbiyyantar da mu kyakkyawar tarbiyya yace idza atahu khadimuhu bi ta'amihi in yaronka ko bawanka kuma ko mai ma hidima ya kawo maka abinci yaya za a yi sai ka rufe kofa ka canye sa'annan a ce kuma zai dauke ko ko a'a a dan azurta masa dan kadan ko da loma ɗaya da ko loma za mu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ai dama wancan hadisi ya ce fa at'imuhum mimma eh, ku ci da su daga abin da kuke ci ku tufatar da su daga abin da kuke tufatarwa to sai san ce, qala haddathana hajjaj ibn min halin qala haddathana shu'ba qala akhbarani muhammad ibn ziyad qala سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناجيو دقى أبو هريرة ينا لاباري يتي دقى منزل الله صلى الله عليه وسلم Iza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi in dayan ku hadimin sa ko yaran ko wane ya kawo masa abinci fa in lam yujlisu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn in baka iya aje shi ku ci tare ba to ka amika masa koda loma ɗaya ne ko loma biyu ma'ana a ɗan masa wani abu a cikin wannan abincin au uklatan au uklataini ko abinci daya ko ko biyu ko loma daya ko biyu me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka zai ce fa innahu waliya ilajahu a wata riwaya fa innahu ana bi ilajihi fa innahu tana bi ilajihi yace ai wannan da ya kawo ma abincin shine ya dafa abincin shine ya jata abincin shi ya je sau kajin aka gyara ya je sau naman aka gyara ya je sau abincin ana dafawa yana jin kanshi sa'annan ya dauko ya kawo maka shi ya je sau tsiran ko kilishi ne duk abin da abin da ya je kawo maka ya ji kanshin sa makocin kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka cutar da shi da kanshin tukunyan gidanku yasa in za ka yi miya maimakon ai miya ta yi kauri ta yi zaki yace fa aksir aha wa ta'ahad biha hajirana a ta ruwan miya ta yalwata ta yawa sai a yamma makota tunda ana dafawa suna jin kanshin abin sai a dai ba a basu yace wannan hadimin naka in aikarsa kai yaje sauki lishi in balango ne in tari restaurant ne in bayrut road ne in ma gida aka dafa duk ko menene dai kafin ya kawo wannan abincin sai da ji kanshin abin shi ma nama da yana da hajja yana jin kancin abin Allah ne bai bashi ba ya baka sa'an nan ya horar da shi ya sa shi karkashin ka sai manzon Allah ya saboda shi ne yayi ta fama da jakka wannan abincin shi yasa sai a yan masa kadan ko ina ga matarka wacce take abokiyar zaman ka? bawon ka ke ka kenan ko yaron gida ko bawanka to matarka ita abokiyar zaman ka ce abinda za a ci gidan tare za a ci ko babu ya ce wani babi al'abdu ra'in fi mali sayyidi imam al-bukhari bai gushe ba wannan hadisi da yana ta maimaita shi har yanzu yace bawa makiyayi ne mai kiwo ne a cikin dukiyar ubangidansa ma'ana ba shugaban kasa ba ba minista ba gwamna ba ba sarki ba habbawa ba mace uwar gida ba habbawa shi ma shari'a ta dora masa nauyi kiwo ta bashi to bawa kuma a tada shi ranar tashin kiyama yaushe za a shaurari matsalan bawa ga shugabanni ga manya-manya ga manya-manya matsaloli miliyoyi dubanni al'umma sai duk al'umma ta an zartar da al'umma bawa shi ma za a tsayar da shi a tambaye inda a duniyar da ake ciki kowa rayuwarsa yake ko na rayuwar wani kowa rayuwarsa yake adadin kwanakin da aka yanka maka suna kai suna cika sai ka tattara ka bar duniya komai son ta da kake yi wannan yana nan lokaci sai kai wato haka za a wayi gari ranar tashi kiyama masu manya manyan matsaloli tun daga shugabanni har ministoci har gwamnoni har menene da menene duk baki daya ana yin nasu sa'annan kuma uwar gida ana yi za a yi mata hisabi ba yaron gida za a yi masa hisabi kullukum ra'i kowanne ne sai masa hisabi hisabin wani baya hana na wani hisabin wani baya hana na wani sai sa dan wani yayi laifi dubu kada dubun nan na sai sa kai daya sai ta yi wannan ɗaya ne sababin ka halaka to dan wani ya halaka sai kai ma ka eh, shi kenan kai ma sai ka halaka a'a yadda za ka yi tsirar da kanka shine abin da ake so sa'an nan sai imam al-bukhari ce wani nasaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mala ila sayyi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangana dukiya zuwa mamallakin dukiya shine as-sayyi A cikin hadisin da za mu karanta insha Allah. Kana haddasa na Abulhamani, kana akabarani Shu'aibu, ani Zuhurri, kana akabarani Salimu na Abdullahi, an Abdullahi bin Umar rabil'ahu, an Annahu samiha rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ya an karɓo daga Salimi dan Abdullahi dan Umar, daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda da. Ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa yana faɗa, yaji da kunnayensa. mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada Manzan Allah ce kullukum ra'in dukkanku makiyayi ne makiyaya ne mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyatihi ma'ana nan dukkan mu baki ɗaya za a tambaye mu amanar da Allah ya bamu ma'ana kullukum ra'in ma'ana dukkan musulman Najeriya nan kiwo aka ba su amana ce addinin musulunci a hannunsu duk sa'an da suka yi sakaci wani abu ya salwanta kowa gwargwadon su sai Allah ya tambaye shi misali Allah madaukin sarki ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha al ifsadu fil ardi Allah baya so qabla ifsadiha ba'da islahiha aw qabla islahiha amma tunda Allah ya karfafa haka amana akwai wata ma'ana a ciki tunda an zo an yaki aka tabbatar da addinin musulunci shekara ko da shekara ɗaya aka tabbatar da addinin musulunci to amana ce iyaye da kakanni suka ɗora a kan waɗanda za su zo daga bayansu ma'ana dukkan abin da ya danganci musulunci a Najeriya nan dukkan musulmai sai Allah ya tambaye su tun daga shugaban kasa har ministoci har gwamnoni sarakuna kwamishinoni manyan malamai manyan attajirai kowa gwargwadon ikonsa misali dukkan al'umma ta yi shuru a ce an kawo tsarin aikin hidiman kasa NYSC to dukkan shugabanni musulmai na soja ne ko na siyasa ne dukkan sarakunan musulunci kamata ya yi rubutu za su yi zuwa za su samu manya a ce addinin musulunci ko al'adan musulmai bai ba da izini ya mace ta tashi daga garin su hannun iyayenta ko mijinta ta je wata kasa eh, hidiman kasa ba sai a nema a canza a kafa doka kowace ya a shar'ance a al'adance a cikin ka'idan bin sa'a ma haka ake hmm. sai a ce kowa ta yi in ya zama NYS lallai kowa ta yi a kasarta hannun iyayenta ko hannun mijinta sa'an nan kuma wannan bai wadatar ba sai a kafa doka inda za a je a yi orientation din kada wata ya musulma ta je wani kasuwar kumin arne zai tsallake ta wai an zo an zo yin an zo horo ko an zo orientation a'a inda mata suke daban inda maza suke daban kada kuma a bari da mutum ya reni ɗansa yaron kirki ya zama tilas ya je yayi NYSC an je orientation a hada shi da matan arna alal aqalli an bata masa tabi'arsa haka kuma kada a bari ya ta shiga cikin maza ko maza su shiga cikin mata duk inda muka kai ba abinda zai ba mu ɗancin mu hau kujeran naki akan addinin mu kowane ne kai kaki kake saye da shi takalmin karfe ne siyasa ce dan kasuwa ne babban malami ne kowane ne kai ba ka da yancin da za ka hau kujerar naki a kan addinin musulunci addinin musulunci na neman ka da matsaloli masu ɗimbin yawa in dukkan musulmai suka yi shuru har abin wannan abin ya auku wallahi dukkan shugabannin musulmai Allah zai tsayar da su akan wannan dukkan ministoci musulmai Allah zai tsayar da su akan wannan dukkan gwamnoni musulmai Allah zai tsayar da su akan wannan dukkan sarakunan musulunci Allah zai tsayar da su akan wannan ba ƴaƴan ku bane jikokin ku bane ba talakawan ku bane haka aka tarar da rayuwar ta rayu haka aka tarar da iyaye da kakanni to me muka yi ma addinin musulunci halin kasancewa ko kowa amana ce a kansa dan boko ne kai ka iya rubutu ka iya surutu ka iya neman mulki ka iya neman dukiya abinda ake nema gare ka a hada murya baki daya ake hidiman kasa da ake yi din nan ba mu isa mu fandare ma addinin mu ba to su sun yi abin da za a daga musu musulunci suna da'iman komai sai su ce ayi akan addinin sai a ce in ya zama lallai ne za a roki sai a nema in mutane musulmai duk suka hada bakin su baki ɗaya tilas a tabbatar da wannan abin a ce an kafa doka duk ɗaya mace kasar ta ta hannun iyayenta za ta yi NYSC in kuma aka je wudil ko gumel ko menene aka je orientation ba nan ba hada maza da mata maza na bangare su daban mata na bangaren su daban shikenan ƴaƴa su je lafiya su dawo lafiya ma'ana mutane sun nuna ma Allah madaukin sarki suke bukata a gare shi amma in ni ban damu ba duk matsala ta ta tashi ko da naira ɗari ne zan rubuta zan je in bi ayi fada ayi tashi hankali sarki bai damu ba gwamna bai damu ba minista bai damu ba kowa ne bai damu ba wallahi tallahi rana ɗaya sai Allah ya tsayar da mutane ina amana tsarin da Allah ya ba ku na addinin musulunci me kuka yi a ciki in ka yi sa'a ba shine sanadiyan tsallaki ba za ka yi tsallaki sira'i ba in ka yi sa'a ba shine sanadiyan ah, mizanin ma'aunin miyagun ayyukan ka yawa za ka je wuta duk abin da ya sa nabiyyar shigar ka azaba za ka rina da shi to manyan shugabanni musulmai na soja da na siyasa da ministoci da gwamnoni da shugaban da sarakuna da manyan malamai ga kalubale a gabanmu mu gani a ce kafin baɗi in sha Allahu an canza wannan tsari ba da tashin hankali ba a'a so muke mu yi ba'a ba an kafa ba'a ba a cikin Najeriya ba doka ba ce to ga hanyar yin da'a ɗaya. inda gaske ake a gani kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi dukkan kuma kiyaya ne wannan amana da kuka samu ta arewa ko ta Najeriya duk baki daya sai da aka ɗauko rawani tun daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zo kan sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Aliyu, Umar bin Abdul Aziz har ya tsallako ya tsallako ya zo har ya zo kan Shehu Usman dan Fodiyo ba ai jihadi ba to shine duk sarakunan musulmai da ke Najeriya amana ce akan hannun su wannan rawani da kuke gani ba abin wasa bane kun rike kun yi riko da gaskiya ko ku yi wasanni wallahi wannan rawani Allah zai tsayar da ku ya tambayar duk abin da za ku samu duniyan nan in ba kare wannan mutuncin wannan rawani kuka ba wallahi tallahi an yi hasara in aka taji aka tsaya sai an kare wannan mutuncin wannan rawani an kare wannan addini duk wani sarki da ka sani kai shi ba musulmi ba ba da tuta aka kafa tutan musulunci ba to me ya kawo kuma wasanni duniyan nan me za ku samu a ciki menene kuke nema ba da ba ku samu ba wane ne ce muku za ku samu kuma fiye da abin da kuke da shi to me ya saura banda ku gina lafira banda a nuna ma Allah madaukakin sarki eh so ake a ci kasuwa biyu a ci duniya a ci lafira shikenan dan kasuwa ne kai dan siyasa ne soja ne sarki ne kai addinin musulunci Allah zai baka duniyan kuma ka je lahira duk abin da Allah ya baka duniya kamar wasanni ne abin da Allah zai baka sai shine yafi amma sai dan sai ya zo ya rude ka ya sa duniyan dama ba daɗi ne da ita ba sa'annan kuma saboda ita ka watsar da addinin ka ina ka kwana ina ka tashi ina ka kwana ina ka tashi mana amana ce akan dukkan sarakunan musulunci amana ce akan dukkan shugabannin musulmai ko na soja ne ko na siyasa amana ne akan dukkan 'yan kasuwa wannan kasa da aka tsarkake ta da jihadi aka tabbatar da addinin musulunci to kada a yi barna a ciki kada a bada dama a zo ana gine-ginen cococi ana tashin hankali kada a bada dama ana fasikanci ana menene da menene a'a duk wanda zai yaje bayan gari yaje mulki kake nema dukiya kake nema saboda maslahatin kanka har ka ba da dama aka bude wannan kofa wallahi ka tabbatar da tarihi a kanka har a zuri'anka har a da kasa ka yi isfadi fil ardi a hadassa fil ardi ka yi bid'a a ban kasa wallahi wannan tarihi zai bi ka zai bi danginka zai bi hajji kokinka kuma ranar lafiya sai Allah ya tsayar da kai ne kai ma addinin musulunci sa'an na yace fal imamu ra'in shugaba makiyayi ne ya ce imamu shugaba bai ce in shugaban ya zamo dan siyasa ba bai ce in ya zamo soja ba bai ce ko menene in dai kai shugaba ne shugaban kasa kai musulmi ne wallahi sallahi kaki da takalmin karfe da biro da surutu da siyasa duk ba za su baka yanci ko da kwatankwacin jankiya ce bane ka hau kujerar naki kan addinin musulunci duk ka'idoji da shar'o'in addinin musulunci suna kanka shugaba yana da hakkoki akan musulmai yana da hakkoki akan waɗanda yake majagoranci sa'annan Sa'annan talakawansa na da hakkoki a kansa kowanne ne sai ya yi abin da Allah yake yi sa'annan zai kai in ba haka ba wallahi tallahi sai Allah ya tsayar da kai misali yace hukukul imani ala ra'iyya da malamai suka tsaro suka ce duk shugaba yana da hakki akan mace waɗanda yake mashugabanci hakkokinsa ɗayan guda uku ne na farko ta'atuhu fi ghairi ma'asiyatillahi duk shugaba na musulmi yana da hakkin kai masa biyayya matukan ba sabawa wa Allah yayi ba hakki na biyu bazlun nasihati lahu bi tawjihihi ila alkhairi wa tashji'ihi alayhi kai masa nasiha ka huskantar da shi zuwa aikin alheri, a karfafa masa gwiwa ya iya yin aikin alheri. sa'annan na uku a kame kada a rinka zagin su ana la'antar su ana wulakanta su addinin musulunci yana son ka girmama habbawanka ina ga sininka ina ga shugabanka abinda addinin musulunci yake so kenan wa'annan matsaloli guda uku ai musu biyayya sai in su ba saba wa Allah madaukin sarki ai musu nasiha in an ga sun kauce ai musu nasiha a daina yawan aibata su da la'antar su da zagin su sa'annan kuma hukukun ra'iyyati alal imam wa'anda kake maja ka gani aka ce wa'annan guda uku su ma biyayya su maka biyayya in aka waye gari ranar tashin kiyama Allah ba zai taba tambayan ka dan me ka zama shugaban kasa ko minista ko gwamna ko shugaban makaranta ko shugaban jami'a ko kwamishina ko baka fi kowa tara kudi ko ko baka hau mota mai tsada ko gina duk wannan Allah ba zai tambaye ka ba sai dai Allah ya tambaye ka wannan gina da ka gina gida da ka gina ko motar da kake hawa ina aka same su sa'annan sai aka ce talakawa suna da hakki akan shugabanni guda nawa farkon hakkinsu a ka an yi shahida fi tahsili ma wa daf'i ma fi dinihim wa dukkan shugaba ya tashi yana aiki tukuru ya ga cewa lallai waɗannan al'umma duk abin da zai musu amfani a cikin addinin su duniyar ya saman musu duk abin da zai taba addininsu ko lafiyarsu ko dukiyarsu ya tashi tsaye rundunai za a sa sojoji za a sa a hanya tun daga Maiduguri har Lagos tun daga Bodanta da har Ediriko duk baki ɗaya. kada mutum ɗaya tashi da kuɗinsa miliyan ɗaya a jiwu za ce sau halaliyarsa za ce ciniki kasuwanci ya kawo wani ya je kama ce kashe shi ko ya kwace kuma ya kwana lafiya yadda aka samu mutane eh, da sunan immigration ko kwastam aka je ka ajiye mutum ya ɗauki dukiyarsa ya je sau abu a ce su gane a kama waɗannan mutane me zai hana a sa su hanya su je duk wanda ya tashi da dukiyarsa za ki ciniki aka aje a yi mai fashi da makami su hana wannan mun gane ko sa'an nan wa yabta'idu an shihim duk shugaba wajibi ne ya nisanci ima yan yaudar talakawarsa kada ya musu yaudara kada ya musu karya kada ya zalunce su wa khiyanatihi wa la yatahaqqaqu lahu zalika illa bi umuri waɗannan abubuwa da muka kirga dukkan shugaba ba zai iya tabbatar da su ba sai an samar da waɗansu abubuwa guda uku na farko an yahtara li wazaifi dawlati hamma farko yadda za ka yi ka samu cimma waɗannan wurburka tun daga kan shugaban kasa har zuwa shugaban makaranta har kwamishina har kowane ne duk sa'an da za a ɗauki ma'aikata a tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta a ɗauke su su aka ɗauka ba ɗan ajin ka ba ba ɗan unguwanka ba ba ɗan son zuciya ba ba kafa kamun kafa akai ba wane ya cancanta ne dan me dan mutuncinsa da kyawawan ɗabi'unsa da aiki tukuru waɗanda suke da amana an أن يختار alhama a الهامة أحسن من يظن فيه kiyama قيام بها suna da ƙwarewa. wa amanatan akwai aminci wa kudratan da iko suna iya yi wa ikhlasan kuma za su yi saboda Allah wa hikmatan kuma suna da hikima kan aikin da za su yi Waya a ويحض كل منهم على اختيار الاصله فان kai كوميشنا an زابي ka ne kwamishinan ilimi ko lafiya ko ciniki ko menene ba dan ajin ɗaya ba ba dan unguwan ɗaya ba ba dan son zuciya ba a'a ka cancanta ne sa'annan kai kuma nasihan da za a yi maka duk ma'aikatanka ka zabi waɗanda suka cancanta duk sa'an da za a ɗauki malamin makaranta a dauki wanda zai zo ya iya karantarwa kuma a bashi haƙƙinsa Sa'an nan na biyu an yahtara li mujalasatihi ahli taqwa waɗanda za su yi ta zuwa suna zama kusa da shugaban kasa ko minista ko gwamna ko kwamishina mutane ne masu jin tsoron Allah duk sa'an da suka zai kauce za su ce a'a ba mutane ne suka je neman allocation ko floti ko ayyuka ko kwangila ko menene duk sa'an da ai abin da ya kai ku kenan karkashin gwamna ko kwamishina ko minista duk abin da ya na kuskure sai ku boyi bayansa dan bukatar duniya ce ta kai ku amma aka samu masu tsoron Allah masu takawa waɗanda suke sun wadatu da abin da suke da shi sa'annan suna da ilimi suna da tsantsene sa'annan sai za su yi masa nasiha su ne za su taimaka masa kan rayuwar yadda take yi tafiya duk sa'an da shugaban kasa ko minista ko gwamna ko sarki ko kwamishina ko shugaban makaranta ko wane ne ya kuskure sai sai a'a ga yadda ya kamata ai ai Allah ya ce kaza kaza kaza wannan al'umma bin rayuwar da muka yi in ba mun shimfiɗa musu yanayi yadda za su ji daɗi su bautawa Allah ba Allah zai tsaye da mu ya zai tsayar da mu ya tambaye mu a hankali a hankali sai ga an jawo hankalinsa kenan. na uku an yi a kula ala aidi sufaha'i na farko ya zabi ma'aikata wayanda suka cancanta na biyu wayanda za su ba shi shawara su zamo masu tsoron Allah ne da amana sa'an nan na uku haƙƙinsu shine an yi a kula ala aidi sufaha'i wal fasaka sa'an nan shugaba ya sa sojoji ne yan sanda ne kwararru ne duk inda akwai fasikai duk inda akwai mabarnata masu cinikin koke masu cinikin masu barna masu fashi da makami masu komai duk barnan da ake ya saka mutane su hana kowa ya je gidansa ya kwanta hankalin shi kwance ana zafi ka bude tagan ka kace ki iska ka fita lafiya ayanka ka fita lafiya amma har shugaban kasa ya nemi masu tsaro gwamna ya nemi masu tsaro minista ya nemi masu tsaro sarki ya nemi masu tsaro shugabannin makarantu suka nemi masu tsaro dukkan su sun san lafiyar su ga waɗanda za su kare in za a nemi yan security ma an san su waye za a dauka sa'annan al'umma ta je ta kwana kwaryan kanan nan wata ɗaya mace ɗaya ko namiji ɗaya wani ya je ki masa mutunci yana ku yana ihu yana kira ba wanda zai tashi wallahi ranar lahira sai Allah ya hisabi yadda ka san lafiyar ka haka ake son ka san lafiyar al'umma dan da su al'umman ka zama sarki da su ka zama shugaban kasa da su ka zama minista da su ka zama gwamna in babu su waye ka ina kake babu to ashe lafiyarsu da zaman lafiyarsu da da da duk abin da ya danganci kare musu mutunci wajibi ne akan ka wa yarja'uhum anil ma'asi wa zulmi wal fawda wa an yuqima al hududa ya tsayar da hajji, wal kisasi wa ta'ziri da tsoratarwa da tsawatarwa a samu zaman lafiya a samu yalwan arziki fa in lam yashhad fi hadhihi al umuri thalatha in bai yi kokari ba a cikin waɗannan abubuwa guda uku faqad ya ra'iyatahu suka ce yayi algus yayi khiyana yayi yaudara yayi zalunci wastahaqqa wa'ida Allah alladhi a ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wasallama ya cancanci azaban da zai taras yadda manzon Allah ya ma min abdin babu wani bawa ihi Allahu ra'iyatan Allah zai baka kiwo kiwo mutane talakawa ya mutu yauma ya mutu wa huwa qatil li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna ita manzo Allah ce duk wanda Allah ya dora maka amana tun daga shugaban kasa har ministoci har gwamnoni har kwamishinoni shugabannin makarantu principal manyan malamai yan kasuwa ne ne Allah ya ɗora nauyin ko da mutum uku ne a karkashinka sa'an nan ka je ka yi musu yaudara ka yi musu ƙarya ka zalunce su aka ce aljanna ta haramta a gare wa'annan al'amura da muka kira guda uku su ne harsashin kiyaye al'umma to su kuma suna bukatan wa'ansu matsaloli kamar in a gina makarantu sa'an nan in aka gina makarantu a san da wani hadafi aka gina makaranta misali kano state ministry of education su ce makarantun birnin kano baki ɗaya tun daga nursery school har zuwa jami'a in za a sa da school da wajen hadafi me yasa za a kai shi ya je koyi raye-raye wurin arna ko ya je koyi wani abin primary school wani hadasi ya sa aka bude primary school ƴaƴan da za su je 'yan shekara shida bakwai me ake son a nuna musu me ake son a karantar da su haka 'yan sakandare haka 'yan jami'a da wannan hadasin zai sa a san wani ya cancanci zama malamin makaranta ko ko bai cancanta ba wani ya cancanci ya rika amana ko bai cancanta ba wani ya cancanci a bashi principal ko a bashi shugabanci ko ko a'a bai cancanta ba wannan duk ba a kallo in mutum ya yi ma ya tabka maguni ya yi barna yana da goyon baya yana da gata sai dai ci gaba ba abin da ya zami kowa kowa al'umma duk ta je ta halaka an ga mutum ya yi barna ya yi an kama so ɗaya ba so ɗaya ba so to wani gata gatar ne za ta sa kuma a ce an bar shi ya ci gaba in kuna yi mishi gata ku cire shi wurin al'umma kada ku je ku ɗebi dukiyar ku shi ku gani amma al'umma ya zai batar da al'umma ko ya cutar da al'umma Allah zai tsayar da shi zai tsayar da duk wanda ya goyi bayan wannan barna sa'annan a samu duk yadda za a yi a tabbatar wa al'umma alkhairi ne yace wa huwa wa mas'ul ar-rayyati wa fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi bayan ya ce dukkan ku baki daya sa'annan sai yace shugaba tun daga shugaban kasa har ministoci akwai wani shugaban kasa da aka rantsar da shi ko aka yi musu mubaya'a ko aka dora shi ana ce da shi al-khalifatul khamis az-zahid sunan shi Umar ibn Abdul Aziz saboda tsoron Allah shi da takawansa har aka ce ne khalifa na biyar Allahu Akbar randa aka yi announcement an dora shi an ba shi minista ko an ba shi gwamna ko an zabe shi shugaban kasa yana da wata mata sunanta fatima ko sunan ta fatima ibn binti abdul malik ibn marwan ko ba sunan matarsa kenan ba yace fati aiki fa ya same mu ba telefon za a ɗauka ana murna ai wannan a da mota ai shi kenan neman alfarma ba yace aiki ya samu me yasa me ya faru yace ai fati ubanki ya taba yin shugaban kasa ko ya taba yin minista ko ya taba yin gwamna ko ya taba yin kwamishina ko ya taba abin da ya taba yi kenan sai sa wa'ancan gwalagwalan nan duk da aka tara miki a tamfofin Holland duk a tamfofin Ingila duk wa'annan motoci da aka bada kyauta duk baki daya yau za mu fara daga kanmu yau ake ni ne minista ko ni ne shugaban kasa ko ni ne gwamna yasa duk waɗannan gwalagwalai akwai shubha ta duki hakkokin talakawa a ciki a ciki zabi abu daya ko gwalagwalanki ko aurenki Allahu akbar in za ki zauna da ni duk waɗannan gwalagwalai ki kawo a sayar a saka baitul mali gwalagwalan ki ke so yau babu aure tsakanin mu za mu fara daga kanmu daga yanzu babu wasanni tunda an ɗora mana nauyi an ɗora mana haƙƙi ba matsala ce ta a ɗauki talfon ana murna a je neman alfarma wallahi tallahi aiki aka ɗora ma mutane to da take ita ma mutuniyar kirki ce addini take so sai ta yadda ta janye ta yadda ta sadaukar duk wannan gwalagwalan aka sai ya karba ya sayar ya saka baitul mali yace to yanzu a ci gaba da rayuwa amma daga yanzu ice cream by root Road gwalagwalan Jidda ne gwalagwalan Ingila ne duk wannan rayuwa kuma an an rufe ta yanzu rayuwa za a yi tukuru na bin Allah na yadda za a yi mu fita wurin Allah maɗaukacin sarki hmm. ba yanzu da muka hau ne za a ta kawo kyautukan eh, a tamfofin holland ingila gwalagwalai motoci a'a ba yanzu ba za su tara ba wanda dama aka tara kafin a hau mulkin aka ce a baya a saka baitul mali kuma haka aka yi su sa'an nan yana kaddara tirran da ka hau din za ka yi lissafin wata rana za a sauka wata rana za a shiga kabari wata rana za a waye gari farfajiyar kiyama duk sa'an da ka zama shugaban kasa ka tuna wata rana za ka sauka daga shugaban kasa ka koma cikin rani a binne ka ana binne ka mala'iku dai in kai soja ne ba ruwansu da harsashi ba ruwansu da bama bamai da kalmin karfe mala'iku duk ba sa wannan duk ya yi musu ba cikin tsarin in ba haka ba ana zaune nan cin nawa ne aka ce Brezhnev ya mutu Brezhnev da kanshi ya mutu ina sojoji eh, duk likitocin Leningrad duk likitocin Ingila da Amerika da duniya duk sun kasa ina bama bamai ina tankokin yaki ana zaune aka ce tito na Yugoslavia rayuwa ta kai har sai da aka yanke masa kafa duk likitocin duniya ba su iya ba to Allah madaukakin sarki duk inda ka kai ya saukar da kai yace inna nahnu narithul arda wa man alayha wa ilayna yurja'u duk abin da kake ciki kai shugaban kasa in na soja ne in na siyasa rana ɗaya za a saka ka cikin kabari kabari din nan tambayoyi guda hudu ne saboda tsananin adalcin Allah sai da manzon Allah ya yada wannan an samu rike shi kenan jarrabawa sai a ce eh, eh, confidential ne a koye sai ɗalibai su zo sai ka shiga cikin jarrabawa gani to wannan jarrabawa sai da aka fitar da tambayoyin kowa ya gani gani aka ce duk sa'an da aka saka ka cikin kabari sai an tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum Allahu akbar kada ka taba tsammanin cewa aka ce man rabbuka harshen nan zai iya fadara zai iya fadar cewa rabbi Allah sai in wannan harshe ya ce rabbi Allah lokacin da kake ofis. Sai in harshen nan ya ce Allah shine ubangiji na lokacin da kake kan kujera. sai in wannan harshe da zuciyar sun yadda Allah shine ubangiji lokacin da kake cikin kaki ko siyasa ko menene kana ofis ka tabbatar da cewa Allah shine mamallaki me Allah ya ce na nayi shine zaka yi ana cewa man rabbuka sai kaga Allah ya tabbatar da diga digan ka ce ne da su rabbi Allah ba abin da ya ma zafi sai kaga ka faɗa tambaya ta farko kenan wa ma dinuka kana ganin tambaya da sauki menene addininka kada ka taba tsammanin cewa kana munafiki a iyayenka ne suka yi kokari Allah ya saka musu da alkhairi suka yi ka musulma musulmi suka yi da a ce ka girma ne aka baka zabi ga duniya ga musulunci hana kansu da shan giya da tara dukiya wallahi ba za su zabi musulunci ba wallahi ana cewa ma dinuka kada ka taba tsammanin cewa wannan harshe zai iya cewa diniyar islam sai kaga lokacin da kake cikin kaki ko takalmin karfi ko siyasa ko kasuwanci ko ofis ko rawani me kai ma addinin musulunci hmm. me kai ma addinin musulunci lokacin da kake shugaban kasa ko kake minista ko kake gwamna ko kake kwamishina ko sarki ko malamin tsoro ko na zaure ko na ina me kai ma addinin musulunci wace amana menene kai ma addinin musulunci a ajihunka ko ko a da bironka ko ko a'a da ikonka ko da mulkinka ko ko a'a gwalitacciyar ake ma addinin musulunci ma'ana mutum musulmai ne musulmi ne yana gida ko ran juma'a ko ran sallah amma in ya shiga ofis kenan an rufe wannan shafin mulki ake babu addinin wallahi tallahi wannan harfe ba zai samu sassaucin da zai ce diniyar islam sai wannan harfe ya yarda da addinin musulunci shine daidai a lokacin da kake ofis a lokacin da kake kan kujera a lokacin da kake komai a kasuwancin ka da komai ka yadda addinin musulunci shine daidai an ce ka bada zakka ka bayar an ce ka tsayar da haji an ce kar yi zalunci duk kana yi shine sai ka ji Allah ya tabbatar da digadigin ka sai ka ce diniyal islam addini na shine musulunci in ba ka ba ai kai ma zaka ji kunyan mala'iku kai musu ƙarya lokacin da ka hau kujera kai ne ubangiji sai abin da ka ga dama addinin musulunci baka damu da shi ba sai in ka zo gida sai ranar juma'a ko ranar idi ko ko cikin watan azumi wannan ba zai baka dama wannan harshe ke ce diniyar islam to sa'an nan sai a tashi matsala ta uku man nabiyuka man nabiyuka kai ma za ka fi kunyan mala'iku ka ce manzan Allah ne annabi ka ku? ga Amerika da Rauke, ga Turawa ga duniya ga kasuwanci ga kujera ga mulki ga duniya ga danaja, kuma ka bar su ka ce manzan Allah ne annabi ka. ai za yi ji kunya tunda su tare da kai ai suna ganin me kake yi a lokacin da kake raye kake kan kujera kake kan mulki wane ne annabin ka? kasashen turai ko kasuwanci ko duniya ko iko da isa to harshen nan ba zai ji sauƙin ce manzo na shine annabin da aka yi kuma shine manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da kake mulki kai soja ne ko siyasa ko dan kasuwa ko gwamna ko malami ko menene ka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya yana da haƙƙi akan mu duk abin da yake mu bi shine daidai za mu bi sai abin da yake karfin mu sai ga Allah ya kore mu harshen ta ce manzo na shine Muhammad ah, bin Abdullahi Allah ya kome shi kuma na bi sannan a ce wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum shine aka ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti cikin kabari yace fil hayati dunya wa fil akhirah sai wa'annan duk sun tabbata a cikin duniya to sa'an nan kana shiga cikin kabari sai Allah ya kama gudunmuwa sai Allah idan Allah baya zalunci Allah baya zaluntan bayansa amma ka zauna ka shantake kai abin da kaga dama sa'an nan ka je lahira kuma ka samu dama man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya ga dama wallahi zai hadu da abin da zai muna lamu to sa'an nan ce ah, wal imamu fal imamu ra'in wa mas'ulun an jihi sai muka ce kowa yana da iya gwargwadon abin da Allah ya ɗora masa sa'an nan aka ce war rajulu fi ahlihi ra'in namiji a cikin iyalinsa a gidansa da matansa da 'ya'yansa kiwo Allah ya baka Allah ya baka kiwo ka tozartar da wannan kiwon Allah zai kyale ka Allah kuma yana ni da ni ya dinna yanzu in baka kiwon abu ka je ka wulakanta abin zan mutunta ka ka mutunta ni to Allah ne baka wannan kiwo sa'annan sai aka ce to nan mutum mai gida waɗanne hakkoki ke kansa aka ce hukukul walidaini farko akwai hakkokin iyayenka waɗanda suka yi sanadiyar samuwanka a duniyan nan na biyu hukukul auladi hakkokin ƴaƴanka maza na uku hukukul banat hakkokin ƴaƴanka mata sa'annan na hudu hukukul zauja matarka abokiyar zamanka tana da hakkoki a kanka hukukul baqiyatul aqarib sa'annan hakkokin mako eh, danginka sa'annan hukukul aitami hakkokin marayu sa'annan hukukul abi haƙoƙin bayi ba mun ce in bawan ka ko yaron kai kama abinci ba kowanne duk waɗannan suna kanka sa'annan hukukul khadim bawan ka ne ko mai ma hidima kowanne yana da haƙƙi a kowanne duk waɗannan kowanne hukukul walidaini za ga manzo Allah ya ce kaza alqur'ani ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza alqur'ani ya ce dangane da iyayenka haka ƴaƴanka maza haka ƴaƴanka mata haka matarka har zuwa waɗannan guda takwas ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها ما شيء أجد سر الشرع المسلم لا أكذو أكشي والمرأة sai aka ce fi baiti zauji bar dama haka Allah ya ce wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah wa aqimna salata wa aqimna wa aqimna Allah wa rasulahu wal mar'atu ra'iyatun في والمرأة في بيت زوجها رائية وهي مسؤولة عن رعيتها مسؤولية المرأة تو أن نوي نوي كي كم تنا جدا مجنتا أكشي فرق قرار المرأة في البيت هو الأصل دم الله يا شيء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كتبت أجدنك أتاكنك سيء بكاتا تاكاما sa'an na biyu hukukun zauj hakkokin mijinki yana cikin hakkokin mijinki kina zaune gida lafiya kalau duk sa'an da ya fito waje zo da gajiya da yunwa da wahala ya zo ya tarar da ke a shirye kin gyara jikinki kin gyara komai da komai abinci saboda ki share masa wannan wahalhalu da ya fito da shi waje amma ke a tafe mijinki a tafe iyayenki a tafe duniya duk ta zama a tafe ina za a je sa'annan na uku tarbiyatul auladi renon ƴaƴa tarbiyyantar da ƴaƴa ita wannan mace da kuke gani da raunanna abin da ake nufi da rauni shine mai sai ta yi wani lokaci mace ta fi namiji karfi sai ka wani lokaci namiji ya fi mace karfi dan karfin renon ƴaƴa sai Allah ya ba mata namiji yanzu yanzu sai ya gaza karfin kayan ɗaukan ciki da haihuwa da shayarwa duk sai Allah ya ba mutum mace namiji ba zai iya ba saboda Allah ya halicce su namiji ya halicci na mace sai mutane su ringa yi kansu ganganci ai namiji da mace duk ɗaya ne eh namiji da mace duk ɗaya ne a wani bangare kuma ba duk ɗaya bane a wani bangare wa ya ce ma aikin namiji ya fi muhimmanci da aikin mace ko wa ya ce ma aikin mace ya fi muhimmanci da aikin namiji sai Allah madauki sarki yace ce duk sa'an alkur'ani ya zo da bayani duk sa'an da mutane ke sabani suna kinin bibi suna kin ji akan matsala ka ɗauko matsalan da dukkansu suka yi ijma'i kan ga yadda yake sai ka warware musu matsalar ba yanzu rikici duk ya tashi tsakanin namiji da mace bane sai Allah madauki sarki ce wallahi idza wai me kenan wallahi idza yakhsha ai in kuna shakka kuna kinin bibi kuna musu kan namiji da mace kun taba yi musu tsakanin dare da rana waye zai ce ma dare ya fi rana muhimmanci ko rana ta fi dare muhimmanci kowanne na da nashi muhimmanci ko ku ara aiki in ja allahu alaikum la sarba ila man ilahu ghayru ayatihi da haka Allah ce ko ai wannan babu shakka sai Allah ce wal layli idza yaghsha Allah ya yi rantsuwa da dare lokacin da ya rufe da duhunsa Yake wannan hari idza tajalla Allah ya rantsuwa da rana ko yini yayin da ya buɗa duhun dare Sa'a sai ce mai wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'ayakum la shatta Allah ya rantsuwa da dare da rana da kuma halittar namiji da mace sa'an nan ce inna sa’ayaku ba jawabin ke nan ba menene musanadiyar jawabin rasuwa ce inna sa’ayaku lallai sa'ayinku kai kawunku muhimmancinku da kakka ya sha bamban ba haka bane ya sha bamban namiji ba na mace mace ba ta da karfin da za ta dau buhu da za ta shiga mota za ta eh, za ta yi balaguro za ta kamaro ciniki za ta yi menene da menene a'a tana gida namiji zai iya yin wannan sa'annan kuma namiji baya iya daukan ciki namiji baya baya da karfin jimirin rikada kai da ita kuka haifu wannan da tana rike da shi tun safe hajjan ma har gobe hajji ji haggata ya sha nonon ta menene da menene da dan bukata ta kama kasan ko da kai ka sa ta aiki tace dan Allah rika min wannan minti biyar <laughs> sai ka je zo ki karbi dan na gaji ya ishe ni ki zo ki karbi dan ya ishe ni kada yi min fitsari to ita tana cin abinci yake sama da fitsari hannunta ɗaya na cin abinci ɗaya na cin me kuma a zauna lafiya ba ta da muhimmanci aikin ta ba shi da muhimmanci duk ƴaƴan da duk namiji waye haife a hankin ta ka fito ba yadda za a yi kace za ka rena mace ko ko ke ba yadda za a yi kace za ki rena kowanne Allah ya ba shi muhimmanci kowanne kuma nashi eh, mata ba su da muhimmanci su suka haifi maza suwa suke renon 'ya'ya su tashi har su zama mutanen kirki in mata suka ki zama suka je makaranta ko suka je kasuwa ko su wane ne za su reni ƴaƴa to duk waɗannan ƴaƴan suka tashi kafan dare wani shugaba zai iya jagorancin wani gwamna zai iya jagorancin a ce shugaban kasa da gwamna da minista aikin su bai fi muhimmanci da aikin mace ba ko to ku ba ta albashin ta tana gida mana ko ku ninka ma mijinta albashi ya ishe ta ishe in aka yi haka wani barna aka yi inda aka yi wa muhimmancin mace kenan kuma sa'an nan mas'uliyatul khadim amanatul khadim anwa'ul mal alladhi yus'alu mas'uliyatul insan duk kowanne yana da nashi mas'uliya ba abu ne da za a zo a yi lakta ko a fada ɗaya a'a abu ne da yake bukatan tarbiyya a gina makaranta a nemi mutum wanda aka amince da shi da sulukinsa da kiyayewarsa baya da wasanni a kai shi a saka shi zai tarbiyyantar da wannan 'ya'ya duk dan kowane ne dan sheta ya yi barna ko ya sha wuyi ko rashin kunya ko su za a yi akwai mutane masu mutunci hajjin wanda yake an amince da mutuncin su an amince da suna aiki tukuru da gaskiya ba sa saba alkawari wannan wannan baiwa da Allah ya musu shine abin da ake bukata a hai makaranta a mai da shi boarding maza daban mata daban a saka shi an baka amana wannan boarding su je shekara shida secondary Sine zai musulmanci ne zai zo karantar da su tare da shi za su abinci yana cikin su shekara ɗaya biyu uku hudu wallahi kafin shekara shida duk dan makarantar shi sai sulukin shi ya canza ko bai halayen sa ya canza ko dan wane ne aka ga yayi cinin bibi aka kiji ba sani ba sabo a kore shi a kawo dan kirki kan shekara shida waɗannan ƴaƴa su fita wallahi sallahi sai sun tarbiyyantu sai sun da wancan shi ma an saka shi amma ana zaune ana ta wasanni wannan ya mutu wannan ya mutu sai an zo an rasa mutumin kirki wanda zai tarbiyyar mutane ba yadda za a sai an canza wannan su doke su to sun zama mutanen kirki to wannan sun zama shikenan su ne za su koyar su ne za su samu cikin su za a zabi alkalai malaman makaranta masu mutunci masu menene ba duk wanda ya kawo certificate diploma a dauke shi alkali alkalin ce zai ana cin bright ana zalunci ana barna to in alkalin ce lalace waye zai je jarum alkalanci police soja in suka lalace ina za ka je in aka cuce ka ba inda ka je ko sa'an nan ya ce walmar'atu fi baiti zaujiha mace a cikin gidan mijinta mai gidanta a ɗakinta mas'ulatu Allah ya ɗora mata nauyi da zai tambaye ta ranar lahira sai an tambaye ki hakkokin mijinki ya za a yi duk sa'an da aka gina rayuwa akan haka namiji yana ganin abubuwan da yake ma gida na